insha Allahu ta'ala gobe da izinin Allah irin wannan lokaci muna garin bagudo a cikin bagudo local government insha Allahu gobe insha Allahu sai dai akan hanya zuwa bagudo za mu dan ratsa zaga sai a dan gaisa insha Allahu da izinin Allah tare da malam Muhammad Kabiru Haruna Gombe zai ziyarci wannan local government da izinin Allah ta'ala a cikin program ɗinmu wato tsare tsaren mu na karatu na yanzu nan malam muhammad kabiru haruna gombe shine zai zo ya ci gaba da wa'azi tare da shi akwai malam muhammad nasiru salihu gwandu wanda zai ja masa alkur'ani a sauran kasusuwan da aka kawo an kawo wani yanzu izala ba ta shuri o ba ta shuru shuru ne ok shuru ok ok ok wato izala ba ta shuru ga abin da ya shafi najeriya komi ya zo to izala za ta yi magana a kan shi idan mutane suka fahimta sai a yi tafiya tare allah shi mura jagoranci na shak muhammad kabiru gombe wanda aka yi a abuja baka rubuta duk waɗanda abubuwa ba قال الله اقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها هو فوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم لكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب بادنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى ذا الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وب عيسى المصير ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فدال عليهم لمدوا فقست قلوبهم وكثير